This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 25 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jakata wasu da dama a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon. babban jami'in diflomasiyyar amurka na kai da komo a gabas ta tsakiya don neman sake fara tattaunawa kan tsagaita wuta a yakin gaza rasha ta kai hare-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin ukraine a cikin dare wannan dai shine hari ta sama karo na goma sha biyar da ta kai a birnin kif a cikin wannan watan To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a yi cewa yau aka yi jana'izar madugun 'yan adawa a siyasar jamhuriyar Nijar Hamma Amadu. hamamadu babba ne ba na parti nashi ba ba ma na nijar afirka na gaba ɗai Za kuma a ji yadda Najeriya ke ci gaba da fama da karancin jiragen sama na fasinja da kuma matsalolin da jiragen ke fuskanta. irin bacin rai da muke samu hilin jirgi bai da daɗi yanzu haka daga port harcourt ina so in je abuja an yi ta kansilin in mu. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin na ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin saulawa da ke jihar maradi a jamhuriyar nijar za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu mu amma yanzu sai fa a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jakata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yaɗa labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Labanan a cewar ma'aikatan lafiya ta Labanan da kafafen yaɗa labaran ƙasar. Waɗanda aka kashe ɗin dai sun haɗa daga Shan Nijar, da Muhammad Rida na kafar yada labaran Almayadan da ke goyon bayan Iran da kuma Wissam Kasem wanda ya yi aiki da kafar Almanar ta kungiyar Hezbollah a cewar kafofin yada labaran a cikin sanarwar da suka fadda lokuta daban-daban. Harin dai ya kasance rana mafi muni ga kafafen yada labarai a cikin shekara ɗayan da aka kwashe ana gwabza faɗa tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah na ƙasar Lebanon. nan take dai isra'ila bata ce uffan ba game da haran wadda yawancin lokuta take musanta kai hari akan 'yan jarida da gangan babban jami'in diflomasiyyar amurka na kai da komo a gabas da tsakiya akan wani saƙo mai sarƙaƙiya daga shugaba joe biden wato na neman sake fara tattaunawa akan tsagaita wuta a gaza da maido da kusan mutane 100 da hamas ta yi garkuwa da su da kuma tallafawa falasɗinawa da yaƙi ya ɗaiɗaita A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da cewa Amurka za ta ba da ƙarin tallafin kuɗi dala miliyan 135 don Falasɗinawa farar hula. Ya kuma ce gwamnatin Amurka na ganin Isra'ila ta riga ta cimma burinta bayan da ta kashe shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar a makon da ya wuce. And now that that's been accomplished, this is a moment to work Ya ce, bayan cimma wannan burin, yanzu kuma lokaci ne da za a mai da hankali wajen kawo ƙarshen wannan yakin da tabbatar da cewa duk waɗanda aka yi garkuwa da su sun koma gida da kuma samar da kyakkyawar makoma ga al'ummar Gaza. Shugaban kata Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya faɗa a jiya Alhamis cewa masu shiga tsakani daga ƙasarsa sun sake tattaunawa da Hamas sai dai ya bayyana rashin tabbas game da makomar yankin. We had some meetings with them the last couple of days. Uh... ya ce uh, mun tattauna da su a 'yan kwanakin da suka wuce na yi imanin cewa har yanzu babu tabbas game da hanyar samun ci gaba ko wani kwakwaran matsayi. Rasha ta kai hare-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai shine hari ta sama na sha biyar da ta kai a birnin Kiev a cikin wannan watan. Jiragen da aka harba a birnin fiye da sha biyu aka kakkabo a lokacin harin wanda aka kwashe tsawon sa'o'i hudu ana yi kamar yadda shugaban sojojin birnin Sarhi Popko ya bayyana ta kafar Telegram. ya kara da cewa hukumomi ba su samu rahoton wani ya jakkata ba kuma tarkacen jiragen da aka kakkabo sun haddasa gobara amma daga baya an kashe ta ma'aikatan kamfanin dillancin labaran reuters sun ba da rahoton jin wasu fashe-fashe da yawa da safiyar yau juma'a to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka yi jana'izar babban madugun 'yan adawa a siyasar ƙasar Hamma Amadu cikin alhini da kiran a yi koyi da halayyansa na kishin ƙasa da neman a haɗa kai don amfanar juna da dai sauransu. Sulabar ma gare ka. farfajiyar fadar shugaban kasar nishar kenan da hatsin wannan juma'a 25 ga watan oktoban 2024 inda aka ajiye gawar hama amadu domin taron da hukumomin nishar suka shirya da nufin karrama tsohon firaministan da ya sadaukar da kansa a ayyukan kasa a tsawon rayuwarsa janar abdurrahman chani ne ya jagoranci wannan taron addu'o'i da kwanan karshe da ya samu halartar makarraban gwamnatinsa da tsofaffin shugabannin ƙasa muhammad usman da salu jubo da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa sainu umaru da manyan jigajigai daga bangarorin siyasa iyalai da dangin mamacin mai jawabin bankwana na cewa ka tafi a daidai lokacin da ƙasarmu ke matuƙar buƙatar hazaƙarka da sanin makamar aiki da lakantar sha'anin tafiyar da lamuran mulki wanda ka iya zama babbar gudunmuwa a gwagwarmayar neman cikakken 'yancin kan ƙasa sai dai kash kiran ubangiji baya jira L'appel de ton créateur, de notre créateur, ne se fait pas attendre. tsohon firaminista hama amadu bugo da ƙari tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa ya nemi shugabancin ƙasa a zaben 2011 da 2016 ya kuma yi yunkurin shiga fafatawar 2020 sai dai hakan bata samu ba bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa a sakamakon hukuncin da ya hau kansa a yayin shari'ar badakalar safarar jarirai laifin da ya sha nana ta cewa bai aikata ba fitaccen ɗan siyasar ya rasu a wani lokacin da ake ƙoƙarin ɗora ƙasa kan wata sabuwar turbar ci gaba wani mataimakinsa a zamanin da suka yi lokaci a jam'iyyar day da jam'iyyarsa ta model lumana alhaji salahabi na cewa rashin wannan ɗan taliki gibi ne babba Hamamadu babba ne ba na parti nashi ba ba ma na Nijar Afirka na gaba ɗai saboda ba mu zo wani gari ko da ƙasa da mun gaji an ce ba san shi ba har mamaki aka ba aka ba mutane bayan addu'o'i da jawabin ban kwanan karshe an yi wa gawar Hamma Amadu rakiya zuwa ƙauyensa wato Yuri da ke a tazarar kilomita talatin da hudu a kudu maso gabas gabashin Yamai inda aka bizne shi rasuwar Hamma da ke matsayin tamkar wani abin bazata ta matukar girgiza jama'a inda hatta 'yan siyasar da suka sha karawa da shi jan a fagen siyasa su nuna alhini kan mutuwarsa suna masu kwatanta abin a matsayin babbar asara ga ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ba gaida Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwa da Facebook da Twitter ko kuma X da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Taiwan Lai Cheng-ta ya faɗa a yau Juma'a cewa tsibirin ya a niyyar kare dukkan yankinsa yayin da China ke ci gaba da yin matsin lambar soja a kan Taipei don ta amince da ikirarinta na cewa ita ke iko da tsibirin. Lai ya bayyana hakan ne a yayin ziyarar da ya kai tsibirin Jinmen da ke kusa da China don bikin cika shekaru saba'in da biyar da samun nasara akan dakarun communist a yakin Gunnington. Hakan dai na zuwa ne bayan ayyukan soja masu zafi zafi da aka kwashe makonni biyu ana yi a mashigin taiwan wato hanyar ruwan da ta raba china da taiwan inda dakaru daga bangarorin biyu ke atisaye yakin ganintau ya nuna mana cewa bai kamata a yi wasa da demokuraɗiyya da yamci ba amma akwai buƙatar haɗin gwiwar tsararraki wajen kare su a cewar lai ba tare da ambatar china ba lai ya haƙiƙance kan cewa ba za su lamunci wasu sojoji daga waje su canza makomar tsibirin ba. An kashe sojojin Indiya biyu da farar hula biyu masu yi masu jigilar kaya a wani harin kwantan bauna da 'yan tawaye suka yi a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya a cewar jami'ai a yau Juma'a. 'yan sanda sun ce 'yan tawayen sun yi feshin harsasai akan wata motar sojoji da ke dauke da jami'an soji dab da yankin da aka ware inda ba a ayyukan soja a kusa da garin gulmarg a daren jiya alhamis wurin dai shine ya raba yankin kashmir da ake takaddama a kansa tsakanin indiya da pakistan wanda dukan bangarorin biyu ke ikirarin mallaka an kashe sojoji biyu na indiya da farar hula biyu da ke aiki a matsayin masu jigilar kayayyaki yayin da wasu sojojin uku suka jikata a cewar 'yan sanda sojojin sun ce an yi musayar wutan ne na ɗan takaitaccen lokaci ba tare da ba da ƙarin bayani ba sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da faruwar lamarin. To gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karar Najeriya muka dosa inda ake fama da karancin jiragen sama yayin da su kuma jiragen saman ke fuskantar matsaloli masu nasaba da wahalar kula. Lamid Abakar gare ka. Hukumar gudanarwa ta filayen jiragen saman Najeriya ta ce sakamakon rauni da kamfanonin jiragen saman Najeriya ke da shi a yanzu shine kusan babban dalilin da ya haifar da dogon jiran jirgi da ma wani lokaci da ake soke tafiye-tafiye ɗungurungum. Jama'ar ƙasar da dama dai ba su ji daɗin halin harkokin jiragen sama ba waɗanda suka taɓarɓare a yanzu inda kwatsam bayan ka riga ka biya tiket da shirin tafiye tafiye sai a soke batun yanzu bane dai fasinjoji a ƙasar ta najeriya ke kokawa kan taɓarɓarewar harkokin sufurin jiragen saman najeriya musamman ma bisa zarge-zargen da ake yi na rashin gudanar da gyare-gyare da kamfanonin jiragen sama ke yi a lokaci zuwa lokaci with the airlines flight ek 783 landing at the airport in lagos on tuesday gama abinda wasu fasinjoji ke faɗi travel to port harcourt to abuja up city now we have received the first and the second announcement wannan tana cewa ne suna na cinyere ta ce na kwashe awoyi da dama a filin jirgin sama na kasa da kasa da ke birnin fatakwal da sunan zuwa abuja babban birnin kasar amma kuma daga bisani aka bamu mu haƙuri so ɗaya kuma aka ƙara bamu mu haƙuri so biyu amma kuma mun share kusan awoyi shida zuwa bakwai muna jiran jirgi zuwa abuja wannan abin takaici ne ita ma wata fasinja ta ce sunana malama aisha irin bacin rai da muke samu hilin jirgi bai da daɗi yanzu haka daga port harcourt ina so in je abuja an yi ta kansilin in jirgin mu sai dai a ta mana announcement wani bi sai ka ji ma an shiru an kyale kan ta batun ka ba a ce maka kala shi ma wani fasinja ga abin da yake cewa my name is Steven Tadios is no way one will avoid the area of traveling on the road yace harkar sufurin jiragen sama a Najeriya abin takaici ne ya kamata hukumomi su dauki kwararran matakai domin muna kwashe awoyi da dama muna jiran jirgi a baya dai mukan bi mota mu kwashe awoyi da dama amma daga bisani jirgi tafiyar da bata wuce awa ɗaya ba sai mu kwashe awoyi shidda musamman a filayen jiragen sama wannan abin takaici ne a baya-bayan nan dai ma'aikatar kula da jiragen saman najeriya ta bayyana wasu sabbin tsare-tsare da za ta fito da su waɗanda za su kawo sauƙi kan matsalolin jirga-jirgar sufurin jiragen saman najeriya da haka kuma na tuntuɓi kyaftin ado sanusi wanda yake shine babban manajan kamfanin jirga-jirgar jiragen sama na aero gaskiya ne abin da ita hukumar uh, sufurin jirgin sama ta faɗa to amma ba shi kaɗai ba ne yake jawo soke sufurin jirgin sama da kuma jinkiri da ake samu a airport akwai abubuwa yanayin samaniya yakan jawo to amma mahimmancin abin da yake kawo jinkiri karancin jirage a baya bayan nan dai wani jirgin sama mai saukan angulu ya yi hadari a jihar rivers a gabar ruwan boni inda bayanai suka nunar mutane takwas da ke cikin shi da ke aiki a kamfanin mai na nnpcl na najeriya sun halaka kuma kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar tariba na ci gaba da aikin ceto domin ganin cewa an zakulo gawakin da suka saura bayan tabbatar da mutuwar mutane uku lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da ɗan gari akan ci gari. Shirin gidan rediyo VOA da yake zo muku a kowane mako. Shirin da a cikin shi ne kukan jin tarihin garuruwa masu tasowa har ya zuwa wasu birane kamar yadda suke zama. tare da fatan dukkanin inda kuke al'ummar da ke bai da mu a dukkanin inda kuke kowannen ku zai ji daɗin kasancewa tare da mu shirin na a maraɗi jamhuriyar Nijar inda zai leƙa wata karkara da ake ce ma saulawa idan an ce saulawa wani gari ne da ke kusa da madaron duka a cikin maraɗin ta jamhuriyar Nijar domin sanin mi wannan gari na saulawa ya kumsa suwaye a ciki yaya addininsu aƙidunsu da sana'o'insu da ɗabi'unsu suke ba tare da bata lokaci ba za mu kasance tare da mai garin garin saulawa cikin ikon Allah. Assalamu alaikum sai a gabatar da kai ga masu sauraro. To alaikum salam ni Musa Abdu Shabi da Bilaji Saulawa. Malam Musa a takaice me tarihin wannan gari na Saulawa a wace shekara aka kafa shi? Za ta akalla yanzu dai aka kusan shekara kusan 200. Shekara 200. Hmm. Daga ina wannan gari ya hito? To asalin shi dai mahalaba ne suka fara kawashi mm. a nan gari mm. eh, saboda me sagalin kaji ana cewa saulawa saulawa dalilin bin sawu ne mahalaba suka wu suna bin sawun giwa suna bin sawun giwa allah ya kawo su cikin wannan dumi sannan tafkin wanga ba na madarin mm. ba a ganin shi itatuwa sun kare shi mm, babu ba a ganuwa bai ganuwa sai dai mm, malaman nan su kwana tashi kwana tashi su zo su sara su sasa sara su kurda su kurda su kurda har suka zo suka tada ko su ga gauri su suka ce ab ashe gauri sawun giwa da ta biyu nan ashe rori take samu tana shan ruwa mm. to asalin shi dalilin kaji ana cewa saulawa dalilin bin sau san mahalba ne ya bi aka mai saulawa wanga eh. gari su ya sa kawo garin hulani hulani eh. su ka kawo da garin saulawa akwai mutum guda wanda za a yi ambata a matsayin jagora a wancan lokacin to gaskiya lokacin na yi fulani suka fara amma wanda suka fara da bangaren bari-bari ne mm. su suka fara da kawo garin mm. eh. a bangaren tarihin wani kwangaren. kahin kai ka riƙe mm. a wancan lokaci zuwa yanzu mai gari nawa aka yi kuma dawa dawa ke sunan su zuwa kai to yanzu dai ni wanda nan aro mai gari biyu ni na uku ba mu tarihin waɗancan sauran wancan na ba akwai mai gari dan mage mai gari dan mage ya rike saulawa ya rike saulawa mm. akwai mai gari audu mai gari audu ya rike saulawa mm-hmm. ya kin sai ni mai gari eh ni dan shi ne dan mai gari audu ne kai ba laikon saula kuma hmm. eh zabi aka yi ko cikin zara ku ne aka dauke ka aka bada wallahi zabi aka yi tunda a garin sai da ya kai shekara uku ko hudu muka ce duk wanda ke so mu da gari mu yan ba da wuce hada cikin zara'a da ma waɗanda duka mun ba da mun ba da wuce eh. to amma abu na Allah hmm. shi wannan komi da komi na ga Allah a kwana a tashi a kwana a tashi sai muka ce to da haka nan ne akwai sekretar na babanmu da shi ma ya san komi na gari a bashi garin to mutane suka amince eh, a bashi a bashi to bayan bashi daga baya sai ya tafi gida da ta gida uwayen shi kannan um, magadan uwa da kannan uwa suka zo suka rihe mai rana suka ce sarauta mai zai shi zan mai zai a nan garin saula eh. Eh, sai ya ce shi ba ya eh, aka ce zai tashi ru ya hau keke ruga da gudu ya je kai ma dan daɗi mm. ya ce dan daɗi Allah baya maradi ni sarautar nan ta ba ta yi zuwa mm. saboda kaji kaji kaji mm. aka kabarta. shi kenan wannan aka tashi aka tashi aka kwana da aka kwana sai aka sake wujiyi sai aka ce kai mu ba masan san nan ta yi ta daga gidan mai gari abudu aka mai daɗi. aka ce cikin mushi akwai ɗan shi a ba musa mai gari musa a bashi mai garin nan mm. mu shi muka ba ya ce mm. sai na ce a ah, suka ce sai tsohon su da yasa to mutane suke gudun sarauta masu hankali eh, yawwa sashen sarauta wani fanni wani fanni abin ci wani fanni kuma abin gudu ci mene abin gudu kana sarauta za ka kawo za ka jin wani abubuwan da bai dace ga gare ka ba don in ba kai ka kai zuciya nesa ba kullum za ka kai tare da talakawa wurin hukuma amma saboda in kana da hakuri kuma ana iya a baka shi duk abin da ya wanzu za ka hakuri da shi to shine suka ce a ba ni sarauta yanzu shekara nawa kana rikon saula gaskiya na kai shekara ashirin kusan da uku ana rikon saula mai gari na saula musa na yanzu matan shi nawa ɗaya nawa gaskiya na da mace uku na da goma sha biyar al'ummar saulawa suwa da suwa ne ne suka kumsa al'ummar saula akwai fulani mm. akwai bare-bari mm. akwai katsanawa mm. akwai gobarawa akwai zanhurawa al'ummar saulawa a cikin kalkashin madarun wata ke tafiya tsakanin kalkashin madarun madarun wata ke tafiya ya sa kamanta saulawa da sauran garuruwa da ke kusa da madarun fa matsayinta da kiba ko martabarta eh to ka san shi lokacin da martaban Saulawa. lalle tun da duk wani abin da yawan mm. zuka ya ce a sai saulawa in furoje ce a sai saulawa to ka san shi daraja waliye da allah ya magaran mm. saboda muna da waliye kewayen ruwan nan ɗari ba daya mm. kenan daraja waliyan nan su ne duk wani abubuwa ko da ziyara ko da me za ka yi saulawa za ka ka kawo ziyara kawo ziyara eh shi ne kashi to a bangaren yadda mutanen garin suke aika mai suka yi to noma kiwo hmm. sai kamun kiyi hmm. yawa akwai sana'o'i haka kasuwanci hmm. makera masu kama zuma mutanen garin za su kai kimanin suna gaskiya akalla daina nan mu samu kamar dubu biyu ko da ɗari takwas ko da bakwai bangaren eh, abubuwa na zamani wata karatun boko da na addini mine ne ke wakana to gaskiya muna da lakwal tunda akwai premier na akwai cat mm. akwai cbm da mm. na da su makaranta ta addini wa akwai wannan akwai makarantu ba ma guda ba ba guda akwai na mata akwai na maza akwai na yara sai dai ba gini ba ne zama ne haka kullum da ina maganar biyan haraji ko lanhu mutanen garin saulawa suna biya gaskiya alhamdulillah saula ba jin gwargwado ne kana iya bugun gaba kwarai ka ce za a abubuwa da garin da bai biya lanhu ba ba kashin shakku da shakku tun da dai suna kokari Eh, sai dai an kwarori wanda ba a rasa ba tsakanin maza da mata da yara da manya su suka yawa a garin saulawa a mata sun yawa mhm. yara ƙanana kuma mm. sun fi mata ana auren juna ko su garuruwa kuke da kuna yi aure muna auren juna kuma ana yi ta garuruwa ana goshi mm. mm. da me aka yi sanin saulawa in aka zo a matsayina na baku a ce zan je da wata yan tahiya a ce daga saulawa nake misali Kamar kihi yawa kishi na in ka zo bakin ruwa ka tara masanta sai ka sai kiyi ka ce ya ce wannan da wannan ya ji saula eh, wannan tabbas sai a gane idan ne mm, wannan daga saulawa yake ko zumuwa ina maganar mutanen garin saulawa sun yi wani abu musamman an samu yan boko a cikin su akwai yan boko mm-hmm. Na da yan boko tun can baya ko har yanzu tun baya ma akwai yan boko mm. eh akwai yan boko har zuwa sai dai yanzu su yawa sun taka wani mataki wasu sun ji birni har sun kai mai lalle kan sun akwai masu koyo zuwa kula tunda akwai har ma wanda ya je babban mu wanda ke ya rubuta littafai ma da yawa sosai mm. gaskiya akwai ya maganar yan siyasa suna shigowa saula suna samun wata ƙwara'a mai yawa wallahi yan siyasa in dai siyasa ce da yazo saula ya kare mm. saboda da yazo saula ce aike shi alhamdulillah mm. eh, saboda kan mu. game tsinciya mm. mm. da tsinciya ce madaurin ce guda mm. gaskiya za a iya cewa alƙibla guda kuke a cikin siyasa ko kuwa ana barin shi zaɓen eh, ba a ciya ba a samu amma dai ana samu kowane bakin guda guda kowane yana ana samu wanda fattin fattin da yake so eh, amma mun gaskiya alhamdulillah Mun gode jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo murya Amurka shirin da ɗan gari akan ci gari muka gabatar a garin Saulawa da ke cikin Madarunfa a Maraɗi ta jamhuriyar Nijar tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. A madadin sauran abokan aiki na Washington DC Mansur Sani daga Maraɗi jamhuriyar Nijar ke muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin da ɗan gari akan ci gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su to a gaishe ka da tawagar ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel sakonmu na farko ya fito ne daga sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger ya ce waɗannan mabambantan shari'o'i da ke cin karo da juna a kan zaɓen ƙananan hukumomi da ake shirin gudanarwa gobe asabar a jihar kano yana nuna cewa kotuna suna da rauni wajen yanke hukuncin gaskiya gashi babbar kotun jihar kano ta ce batun zaɓen ƙananan hukumomi na nan daram biyu bayan hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta rushe shugabancin hukumar zaɓe a jihar kano sai kuma alhaji umar foreba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce allah sarki rai bakon duniya yadda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi bankwana da tsohon marigayi Prime Minister Hamma Ahmadu sai mu ce Allah ya ji kanshi da rahama. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Maɗatai da Magaram da isu Makeri Maɗatai da Ilyasu Yakubu Digawa da kuma Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka ce ci gaba da nuna alhini da bakin cikin rasuwar tsohon prime minister Nijar wato Malam Hama Ahmadu da ɗimbin 'yan ƙasar ke yi. yana nuni ne da yadda marigayin a lokacin da yake raye kuma yake kan ganiyarsa ya jagoranci al'ummar Nijar bil haƙƙi da gaskiya. Dama dai an ce shaidun duniya shine na lahira. saƙonmu na gaba kuma na ƙarshe da lokaci zai ba mu halin kawo muku ya fito ne daga garba na hali kamba. Ya ce hakikan mu dai ma'aikatan jihar Kebbi sai godiya da wannan ƙarin albashi. na naira dubu bakwai da ɗari biyar wanda gwamnan jihar dr nasir idris kauran gwandu ya ba da umarnin a biya ma'aikatan jihar ta kebbi da fatan allah ya sa a yi abin cikin nasara to iya sakonnin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci sai a ci gaba da aiko mana sakonni a kuma ci gaba da kasancewa tare da mu a ko da yaushe. to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To a takaice wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jakkata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon a cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon da kafafen yada labaran kasar. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka na kai da komo a gabas ta tsakiya akan wani sako mai sarkakiya daga shugaba Joe Biden wato na neman sake fara tattaunawa kan tsagaita wuta a yakin Gaza da maido da kusan mutane 100 da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma tallafawa Falasdinawa da yaƙi ya ɗaiɗaita. A jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da cewa Amurka za ta ba da ƙarin tallafin kuɗi dala miliyan 135 don Falasɗinawa farar hula. Ya kuma ce gwamnatin Amurka na ganin Isra'ila ta riga ta cimma burinta bayan da ta kashe shugaban kungiyar Hamas ya Sinwar a makon da ya wuce. Rasha ta kai hare-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. wannan dai shine hari ta sama na 15 da ta kai a birnin cape a cikin wannan watan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Lokacin da kuma za a ba da dama a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa yanzu a Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu shona nan dudu mai da kuma injiniyar mu ta yanzu can ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai allah ya kai